hankalin 'yan uwanmu wa musamman 'yan kasuwa a bisa halin da ake ciki a najeriya yanzu wa musamman mu da muke muka sani a nan kano da muna jan hankalinsu kamar yadda tun farko ma wannan annoba da aka fara da tunanin dakatar da jama'a fita da sauransu muke ta sanar da 'yan uwa musulmi masu arziki ma'ana 'yan kasuwa masu sai da abubuwan amfani na al'umma muke ta jan hankalinsu da tausayawa bayan allah da rage farashi da sauƙaƙewa ko musamman dama kowane lokaci da ramadana ya zo ana ta kiran su zuwa sauƙaƙawa da rangwantawa domin a samu lada na allah da kuma samun kusanci da manzon allah an tausaya al'ummarsa to muna kira da 'yan kasuwa masu sai da abubuwan amfani musamman abinci shinkafa masara da sauran makamantan waɗannan abubuwa su fulawa ne da su taliya ne duk dai abin da ake amfani da shi musamman a wannan lokaci su mai ne duka da allah a sauƙaƙa amma waɗanda suke ƙoƙarin shaddadawa da matsantawa da ɓoye abinci da fito da shi ana sayarwa da tsada allah baya son haka muna jan hankalin 'yan kasuwa a nan kano da kuma ko'ina suke a najeriya da ma ko ina suke a duniya na musulmi su tausaya ya kamata abubuwa masu kyau ana yin koyi da shi koda daga wajen marasa kirki ne don annabi ya tabbatar mana alhikimatu balatul mumini aina ma a akhazaha aina ma waje da a hazaha to yadda masu sauran addinai suke yi na coci ana ganin in kirsimeti ya matso ko kuma nuya year bukukuwan su suna sauƙaƙa abubuwa amma abin mamaki mu musulmi ne ya kamata mu dinga yin haka kuma ba ma yin haka sannan rayuwa ma kanta ta ishe mu wa'azi irin abubuwan da kano bana aka shiga aka gani ko ake gani na mace-mace kadai ya ishe mu wa'azi 'yan kasuwa suna kuma tsadadanta abubuwa kowane irin abubuwa za ka gani abin mamaki da ba halin da ya kamata musulmi mu zama ba ne muke yi saboda haka ina jan hankalin 'yan uwana musulmi 'yan kasuwa da babban murya me babban murya shine koyarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga ɗan kasuwa mai sauƙaƙawa ya yi addu'a da mai saye mai sauƙaƙawa kamar yadda ya addu'a da mai karɓar bashi da sauƙi mai kuma biyan bashi da sauƙi mai ba da bashi da sauƙi don haka muna jan hankalin 'yan uwa don allah a dubi girman allah a kuma dubi girman sakamakonsa in ya tashi yadda yake a sauƙaƙawa talakawa akan abubuwan bukata idan mutum ma ya yi ƙarfin da in ya bayar ba zai tawaya a dukiyarsa ba ya kamata ko kana sayar da kashi goma to ya zama kashi ɗaya ka samu ka karɓi kuɗin tara kashi ɗayan ka ba bayan allah domin ka samu yardar allah wannan kuɗin da ake gani ana da shi ba adadi mutum ya tara ya tara ya tara ba abin da wannan abin zai maka a lahira in baka hidima ka yi buɗe account zuwa lahira ba don wannan bai da account a banki in ya je komai wayansa komai tsayasa bai sai ya ɗau kuɗi ba to taimakawa bayan allah nan da ciyar da bayan allah muna da abin da za mu iya ciyar da su gwargwadon ikonmu kowa gwargwadon karfinsa zai yi ya kamata a kula a yi wanda ya yi haka ya dubi abin da allah ya bashi ya gode wa allah ya taimakawa mutanen talakawa na gari to ya buɗe akawunt a lahira kenan amma wallahi wanda ya rike dukiyarsa ya iya yi taimako har ma ya zo yake kari akan abin da ake na farashi yana farin ciki ana cikin matsi zai samu kuɗi da yawa to sai ya yi baƙin ciki ranar da bakin cikin ba zai masa fa'ida ba mun je abin da wato ainihin hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa talakawa in ji Allah ya ce iyalai na ne mm. Mm. Allah ya faɗa hadisi kudusi kuma mun ji wannan daga nassin bakin manzon Allah kuma cewa talaka iyalaina ne in ji Allah idan kuma masu dukiya masu arziki wakilaina ne akan iyalaina idan wakilaina suka yi taimako akan iyalaina ne kuma zan taimake su karfafe su kara arzikinsu amma idan wakilaina suka yi rowa ga iyalai na sai in kwace arzikina mai da su hannun wanda za su taimaka wa iyalaina saboda haka muna jan hankalin duk wani mai din allah ya bashi to ya fito ya ba wa allah halin da ake ciki a yanzu babu kyau mu almajirai da mu talakawan da muke haɗuwa da talakawa muke ji muna ganin abubuwa kuma kuma abin ya zama ma ilimin ma ya zama gama gar kowa ya san ba daɗi rayuwa muna gode waɗanda muka samu labari mun ji su mun san su ba sai mun kama sunan su ba Allah ya san su kuma su ma suna jin mu su ma kuma sun san sun yi to muna karfafa su a daɗayi wasu ma ba wanda ya san ma suna a ɓoye suke yi allah ya sani a taimakawa bayan allah a cikin musamman a watan nan da muke ciki da yawa za ka ga mutane gida guda sun yi azumi ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su yi sahur kuma ga su suna son allah suna bin allah suna son manzon allah azumin kuma ba za su fasa ba sai sun yi kuma makota suna da kuɗi suna da abin da za a yi kuma maganar ma da cewa bana an hana zuwa umra muka daɗa tun farko mun faɗa cewa to da allah kowa mutum ko baya yin abin nan ne kokari kudaden da ake kashewa na tafiya umra tun da allah ya sa bana ba za a tafi ba mutum ya yi kiyasi ya yi yaƙi da shaidan da zuciyarsa ko da mutum zai kashe miliyan kaza da shi da iyalansa da suka yi tafiya to ya yi kokari ya fitar da wannan abin kai ya tauye ya sarrafa da su wajen abinci da sutura da abin da zai taimaka wa bayan allah wannan 'yan kalmomi ne na so jefa su ga kunnuwan mu domin mu taimaki juna mu rayu lafiya ko muna roƙon Allah ya kawar da matsala Allah ya kawar da talauci Allah ya kawar da wai wai wai da ake ciki shi eh, ɗaya Allah yana iya kawar da komai to muna roƙon Allah ya kauda duk matsaloli ya zo mana da alhairu da arziki da kwanciyar hankali da lafiya cikakkiya da karuwar imani da kuma karuwar soyayyar shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa Allah ya ƙara annabi daraja kun farko alkiyama ka ta farko ran aka ce ga ka kwanta ka mutu an ɗauke ka an kai ka kabari an binne ka alkiyama ta gama tashi maka kwana nawa ne me ka tara ko nawa ne barin su za ka yi abin da ka ci ko ka kaddamar da sadaka da hadiya da taimako shine rabanka amma abin da ka tara ka dubge ka jibge a banki da masu ɗebewa su je su kai wasu ƙasashe su ɓoye da masu bubbinnewa da masu ƙara kuɗi da masu kukkula su to su tosir wallahi aikin banza ne za a je a sha azaba da kiɗa da binkice akan abin da aka yi